Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon France International barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro tare da Kabiru Muhammad Bauchi. Idan mai sauraro bai mance ba, duk ranar Juma'a muna ba ku damar bayyana ra'ayoyinku ne ta kan maudu'in da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yau ma ba ta sauya zani ba, za mu kasance kamar yadda aka saba. Da haka nake cewa lokaci yayi da za mu fara jin ra'ayoyin ku masu sauraro da malami na farko kamar haka. Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar mamba na ra'ayin masu rare ina yi malumar musulmi barka da jama'a da fatan kowa ya jama'a lahiya yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu wanda ba su lahiya Allah ya ba su lahiya wanda a cikin kunci Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa musu gontu maulidi na gare ku ma'aikatar rediyon faransi da damar da kuka ba mu a wani abu e, muna godiya sosai Allah ya saka muku da alheri ina kira ga hukumomin kasata na Nijar Eh, so zawa kenan dan allah su yi kokari su san ranar da za su tsaye da zaɓe wanda za a yi eh, su ba farar hula mulki kuma ai kokari a saki alhaji muhammadu ba zan hita ga iyali ne ko yanzu ko da da sati ka tsara mutum balle da shekara har da ƙari ka hana mai shi hito ka kuntata mai majalisar ɗinkin duniya kuma ba ta aiki don da inda tana aiki da yanzu an saki ba tun yaushe suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar gabaɗe gabaɗe har yafa Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar kebbin Najeriya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Kotun da ta yanke hukuncin cewa a ba shugabannin ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu a Najeriya. To kun aka ce murna tana neman komawa ciki. To ma al'amarin Najeriya kenan ya zama jaya haɗo jaya ɗauka. abin da muke fata dai da su gwamnonin da su shugabannin ƙananan hukumomi to a ji tsoron Allah a kwatanta gaskiya da adalci kuma muna kira ga su shugabannin ƙananan hukumomi a Najeriya har in sun samu yancin cin gashin kansu to su ji tsoron Allah su ba talakawa haƙoƙinsu kada a yi rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba jihar Neja, memba a amarin matasan Afirka reshen jihar Neja. Dubun gaiso mu gare ku ma'aikatan gidan rediyon Faransa mazan ku da matan ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya bisa ga ainihin ɗaukar ra'ayoyinmu da kuke a duk kowane lokaci game da abubuwan da ke tafiya a al'amarin duniya to muna muku fata alkhairi ko muna godiya ni abin da nake nake tafa da shi a al'ummar mu na arewacin Najeriya da Allah kamar da muka saba da addu'o'i to mu ƙara dagewa mu zage dantse game da addu'o'i game da al'amuran da ke kasancewa marasa daɗi a lungu da saƙo na arewacin Najeriya. Sabida hakikanin gaskiya mafi yawanci jagororinmu na yanzu na arewacin Najeriya mafi yawancinsu gaskiya ba su damu da abun da yake kasancewa a arewacin Najeriya ba. Sabida haka mu ƙara zage dantse abu da ainihin addu'o'i kuma mu guji aikata manya manyan kaba'irori da kananu sabida Allah ya karɓi addu'ar mu Ibrahim ya wanke a garin Mai Gutsa. Assalamu alaikum Gidan Faransa mai magana baban Fatima garin Nasko Gangam kuma mulki ta shagari. to mun daɗi da kuka ba mu dama wa jama'a maɗauta a lokacin bakin mu muna jinjina gare ku ko muna musulmin duniya rika barka da sauka masallaci lafiya a yau ina jinjina da gwanan borno zulum da shi da yan dume dangane da jajircewar su dangane da dokar da ake so a gagawa ta haraji muna roƙon allah wannan gwamna da wannan dan majalisa allah ka taimake su da eh, ƙoƙarin da suke yi na kare haƙƙin arewa da 'yan arewa su kuma duk wani gwamna wanda ke sabanin ra'ayinsu da wani dan majalisa mai son kishin kai ne aljihun shi ku kishi ba yan arewa ba muna roƙon Allah ka muna sa kuma Allah ya gwada mana zaɓe mai zuwa insha Allahu za mu bambanta aya da tsakuwa duk wani dan sanata ko dan majalisa ko wani gwamnan wanga alamun cewa ba arewa kishi ba kai na gishi insha Allah mu kuma a lokacin muna da karhin da za mu nuna namu iko na gode mai magana baban Fatima daga Suko Ganga. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Bala Yaro ma da jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Um, ra'ayina dangane da takaddama da ta kaure a shekaran jiya a majalisar dattawa tsakanin sanata ali indume da kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau jibrin wannan ba karamin abun kunya ba ne da takaici da abun bakin ciki ya nuna cewa matsala arewa ta 'yan arewa ce meye dalilin da ya sa shugaban majalisa ya ƙi halartar wannan zama kaga wannan shi ya nuna cewa dama 'yan arewa su suke a ɗin wannan abun bari a gwara kawunansu a bar su wannan shi ya nuna mana cewa sanatocinmu na arewa mafi akasarinsu ba su kishin arewa kuma ba su kishin al'ummansu za a iya ba su kuɗi su sai da al'ummansu su sai da mutuncinsu wannan ba ƙaramin baƙin ciki ba ne da abin takaici ka duba ka ga yadda sanata barau jibrin ya ta yake ƙoƙarin kare abin da yake ƙoƙarin zai cuci al'ummarsa da yankinsa muna fata ubangiji Allah ka bamu shugabanni na gari waɗanda za su taimaki al'ummansu da kuma kishin yankinsu amma wannan ba karamin abun bakin ciki bane da takaici da magana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya To mai sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen hausa na gidan rediyon france international rfi cikin shirin rayoyin ku masu sauraro tare da kabiru muhammad dan bauchi. Mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. To bari mu je ga malami na gaba kamar haka. mai magana ma'azu kabiru cigubinka daga alaba international market da ke jihar lagos a taron nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa radio faransa international arfa muna godiya da irin wannan damar kiba musamman irin yau juma'a domin mu tufa albarkacin akan abin da ke ci mu tuwa ƙwarya ina wani dama in yi kira ga 'yan majalisun mu na ƙasa Najeriya da san cewa ana ha gyara gaba dan gaba ko domin a ji daɗin gaba wannan doka ta ƙarin haraji wadda shugaba tinubu ke so a gaggauta sanya mata hannu wadda yanzu ana magana ce har ta tsallake karatu na biyu muna kira sani cewa tsakani da allah za ta iya gugurta mana yankin mu arewa sani cewa yankin gan arewa matsalar tsaro ta da bai shi ga rashin ilimi ga tattalin arziki ya yi ƙasa kuma idan ce an ƙara labta musu wannan haraji to kuma abin zai ƙara mai da hannu agogo baya maimakon a samu ta to sai a ƙara faɗawa cikin halin ƙaƙani kayi muna fata shugaba Tinubu zai wa Allah ya yawa girma Allah sun ce al'umma ke mulka kuma dan al'umma yake yi tunda al'umma sun ce ba su bukata ba su ya hankuri ya janye su kuma majalisar mu dan Allah gara su karbi na goro ta bayan fage a ba su toshe baki domin a biya musu bukatun su shi ba shi kasa biya bukatar shi muna gode arfa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France International mai magana Anas Sirbil Muhammad daga nan kasar tarayyar Najeriya Ina wa dukkanin ɗaukacin musulmin da ke faɗin duniya barka da wannan rana ta Juma'a. Da fatan Allah ya anshi ibadunmu. Am, ni tsokacin da zan yi a kan wannan dama da kuke ba mu dangane da abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya, zan yi tsokaci ne dangane da wannan sabon haraji da gwamnatin Bola Tinubu take son kakaba ma 'yan Najeriya. So fatanmu a nan zaman da ake yi, zama na biyu a kan tantance wannan batu. Muna fatan mu ji alkhairi don ganin yadda 'yan majalisu su yi ruwa da tsaki don ganin yadda ba su yadda ba ka su nuna amincewarsu a kan wannan sabon wudiri na shugaban ƙasa. Allah ya kawo mana ci ƙasa, ya kawo mana kuma ƙarshen dukkan damuwa da ke damun ma wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Na gode RFI Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon Faransa kuna tare da Kabir Kwangila flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni ra'ayina a yammacin Juma'a nan ƙara kira muke ga gwamnatinmu na tarayyar Najeriya don Allah don Allah a magance matsalan wutan lantarkin nan karancin wutan lantarkin nan ba karamin ƙara jefa mutane ke yi cikin wani halin kakani kaye ba masu ƙananan sana'o'i wanda suke amfani da wutan nan don Allah a kuma magance matsalar tsaro a mai da hankali wajen magance matsalar tsaron nan sace-sacen jama'a ƙara ta'azzara yake ƙara yawa yake muna addu'an Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya don Allah gwamnati duk abin da zai taimaki talakawan ƙasa al'umman ƙasa don Allah a mai da hankali wajen magance shi muna cikin wani yanayi na tsananin tsadan kayan abinci a irin wannan lokacin da muke ciki muna mu kowa da kowa fatan alkhairi radio masu sauraro ina ganin a nan za mu ja labulen shirin namu na yau kamar yadda aka saba a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aikinmu na sashen hausa na gidan radio france international arafai musamman injiniyan mu na yau mustapha adebisi da ya haɗa mana wannan shiri sai ni kabiru muhammad bauchi da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.